دحورا ولهم عذاب واصب don a kore su a nisanta su gabarin sauraronsu kuma a lahira suna da azaba mai raɗaɗi dawwamammiya wadda ba ta yankewa